wato haka ne malam sahabu inda matsalolin suke na farko mun isko su sai muka ga abin da ke gare mu muna ta kokarin mu biya bashin farko sannan sai muka dawo muna iri cika na baya to alhamdulillahi muna ta tattaunawa da hukumar waye duk shekara muka sanar da nuna matsalar muna gyarawa muna tattaunawa da su muka aika musu wakilai to gabana a duk najeriya an samu matsala ta kuɗi kowa ya san wannan wanda ya shafi da jihohi da dama sai kasance cewa sun rike da jihohi da dama saboda lokacin da kuɗi suka zo maka sai muka dawo muna aunawa ga albashi muna kokarin mu biya ga ko makarantar yara ba a biya ba to shin mu biya makarantar yara mu tauye albashi ko kuma biya albashi sai muka yi shawarar cewa in ka biya albashi akwai wanda yake da ɗana yana can makaranta da ɗan albashin nan zai ciyar da uwar dan ya ciyar da dan ya da kannan biyan in ku ka hana mai albashin ka ka biya kuɗin makaranta to ka biya kuɗin makaranta yaro yana ta makaranta yana neman ma na abincin da uban zai kai mishi don mu da baka ba uban albashi ba sai muka ce to mu biya albashi mu shigo da tattauna da hukumar waye kuma alhamdulillah mun samu fahimtar juna da su wanda yake har sun sako jarabawar waye din kuma za mu ci gaba da wannan tattauna da su da ikon Allah. Me za ka ce ne dangane da harkar ilimin zamani? a jihar Zamfara. Abin da zan iya cewa alal hakika jihar Zamfara da dadewa da kamar wasu jihohin Arewa akwai ci baya kwarai da gaske a kan bangaren ilimi na zamani. Ko da muka samu jihar Zamfara aka yi jihar Zamfara ita ta ce jihar da babu wata babbar makarantar ta gaba da sakandare ko wadda ake ce polytechnic ta abdu gusau a lokacin sokoto suke ita kaɗai ce jihar da za ka iya cewar sakandare nata ta sun lalace haka ake da tafiya amma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa zuwan wannan gwamnati mun yi iyakar kokarin mu kuma mun fara muna a kai mun tabbatar da ba abu ne da za a kare shi lokaci ɗaya ba cewar mun fara mun gayyato duk wasu 'yan asalin jihar zamfara waɗanda ke da harka ta ilimi waɗanda ke a jami'o'i na Najeriya muka ce su tsaya ba yaban mu muke neman su ba su faɗa tsakani da Allah duk inda suka ga wani kuskure su je su zagaya su gani alhamdulillah suka kawo abin da suka bayar da rahoton su da shawarwarin su hmm. akan shawarwarin su da kuma tsarin da suka ce a bi daki daki shine muke dabiya tun daga gyaran primary ana ta kokari a yi da gyaran secondary secondary da ƙara ginin azuzuwa da kuma ƙara wato ba da horaswa ga malamai waɗanda ke karantarwa a makarantun firamare musamman da junior secondary school hmm. da kuma ganin cewa an karfafa ma ɗalibai duk da karancin ɗan abin da ke gare mu na abin da ke shigo mu din amma muna iya karkokarin mu wanda yake ko a satin da ya wuce mun ba da gyara na makarantar 'yan mata ta mafara sannan kuma mun ba da umarni a ji a bincika duk gyaran da ake bukata da makarantar 'yan mata ta kusau da science ta kusau domin a ga cewa makarantun nan muna da su ɗaya bayan dai. Ilimi dukiya ne.